da talatin da shida babu khairul majalisi a wusa'uha babin da ya ce mafi alherin gurin zama mai yalwa za ku samu guri ko gida ne an fi son gida mai yalwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arzikin mutum abu hudu ne a duniya gida mai yalwa macen arziki abin hawa mai lafiya aboki na kwarai ko makoci na kwarai saboda in kana da gida mai yalwa za ka samu saukin gudanar da rayuwarka in kana da macen kirki za ta ƙara wa gidan daraja domin macen kirki a babban gida sai ya zama an samu yalwa biyu macen kirki a tsukakken gida kirkinta sai yalwata gidan mace mara kirki a yalwataccen gida rashin kirkinta sai ya tsuke gidan saboda haka shi yasa aka hada mata da gida gida mai yalwa matar kirki da abokan kirki maƙotan kirki da abin hawa mai lafiya حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري qala uzina abu sa'idin al-khudri bi janazatin an sanar da abu sa'id al cewa za a yi jana'iza wani ya rasu za a yi masa in mutum ya rasu ana masa abu hudu na farko a masa wanka na biyu a masa likafani na uku a masa sallah na hudu a binne wannan su ne jana'iza to za a yi masa jana'iza ala faka annahu takhallafa anna kai ka ce ya dan yi jinkiri bai iso da wuri ba Ta takhallafa hatta a khazal ƙaumu majalisahum har sai da mutane kowa ya samu gurin zama kana daga baya sun maja a ba'adu. sai ga abu sa'idul khudri ya zo daga baya falamma ahul al da mutane suka hango shi saboda girmansa da matsayinsa ta sarra'u anhu sai aka marmatsa aka wabatsi aka bashi guri wa qama duhun anhu liyajlisa fi majalisihi wani saboda girmamawa ma ya tashi daga gurin zamansa ya ce abu sa'id al-khudri izo zauna a gurin faƙala la ice a yi zaman ka inda kake inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu khairul majalisa aw sa'uha naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alherin gurin zama shine mai yalwa mafi yalwarsa to da ka za a iya yalwatawa ba sai an tsuke wani ya rasa guri ba summa tanaha sannan ya gusa ya matsa fajalasa fi majalisin wase ya zauna a wani guri mai yalwa to kaga wannan shine tarbiya ta sahabbai wannan asar yana nuna mana abu uku na farko ana gayyatar sahabbai su zo jana'iza domin halartar su na farko darajarsu cikin waɗanda aka ce idan mutum arba'in suka wa jana'iza sallah dukkaninsu ba mai shirka to allah zai ba su ceton wannan gawa ba za ta shiga wuta ba sana idan mutum ɗari suka zo sallar jana'iza kowa ya ce allahumma gafirhu warhamhu to allah baya mai da magiyan mutum ɗari mutum ɗari su ce allah kai magafara ka ji kansa bannan ba zai tashi a banza ba sai dai in shi gawan mu shirka ce ita ku dama shirka ba a yafewa amma don wasu laifuka ƙanana mutane suka ce allah muna roƙonka kai masa afuwa to mutum ɗari ba za su nemi afuwar allah ya ƙi karɓan afuwarsu ba sannan na biyu idan mutum ya zo guri aka yalwata masa to i zauna idan ko ba a yalwata maka ba nemi wani gurin ka zauna babu istiqbalil qiblati babun ana so mutum in zai zauna musamman in zikiri zai ko karatun qur'ani ko addu'a to ya kalli gabas haddasa na الله bin صالح قال حدثني حرملة بن عمران عن سفيان بن منكز عن أبيه قال كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر وهو مستقبل القبلة yace mafi yawan zaman abdullahi ɗan umar yakan fuskanci gabas ne faƙara a yazidu bin abdullahi bin qusaytin sajadatan ba'da tulu'i shamsi sai wannan bawan Allah tabi'i yazidu bin abdullahi bin qusay din sai ya karanta aya a cikin ayar akwai sujjada bayan kwarana ta hudu fasajada sai ya sujjada wa sajadu wanda suke tare da shi suke sauraron karatun qur'ani su ma duk sai suka yi sujjada illa abdullahi bin umara sai abdullahi dan umar ya ƙi yin sujjadar falamma tsala'ati shamsu bayan rana ta hudo halla abdullahi hubuwatahu sai abdullahi iwarware zaman samarkwatansa an san zaman samarkwato wannan gashi ya yi irinsa wannan ma ya irinsa ka miƙe kafafuwanka ka sa hannayenka ka ka rike su shine zaman ga wani nan ma shi ma zaman samarkwato yau wato shine ka sa kafafuwanka haka ka rike hannunka haka shi ake kira zaman samarkwato to irin wannan zaman ne sai iware zaman da yi sannan sai kuma ya yi sujjada sun masajada wa ƙala alamtara ta ashabika shin ba kai koyi da sujjadar abokanka ba innahum sajadu fi gairi hini salatin ya ce su sun yi sujjada ne ba a lokacin da ya halatta a yi sallah ba wato a mashabar abdullahi dan umar lokacin da aka hana nafila ba a sujjada godiya ba a sujjada tilawa ba a sujjada ƙur'ani a wuraren da aka hana nafila lokutan da aka hana nafila kuma guda biyar ne ko shida na farko bayan sallar la'asar har zuwa faduwar rana wannan shine mafi yarwan lokacin na biyu kuma bayan sallar asuba har sai rana ta hudu na uku daidai lokacin da rana za ta hudo ɗin na hudu daidai lokacin da rana za ta faɗi na biyar daidai lokacin da rana ta zo tsakiya daidai wa daida waɗannan su ne lokuta guda biyar da ba a yin sallan nafula. to sai abdullahi dan umar ya ce da ba a nafila ai ta ma sujjada qur'ani da sujjada godiya da sujjada tilawa da sallar jana'iza yana ga su ma kamar duk sun bi waɗancan sallolin da haka sai ya zama bai yi ba a daidai lokacin sai bayan rana ta hudo sosai lokacin da ya halatta a ina nafila sannan wato sai ya yi wato sujada tilawa a daidai lokacin Da haka wannan shine mazhabin abdullahi dan umar wannan asar yana nuna mana abubuwa shi ma guda uku abu na farko shine sahabbai sukan yi majalisa su je su zauna kuma na biyu a majalisa akan samu wani wanda ya kware wajen karatun ƙur'ani a ce jiyar da mu littafin allah sai wani gwani wani gangaran mai sauti mai daɗi ya tashi ya zuba ayoyin alkur'ani sannan na uku in an zo gurin sujjada ba laifi mutum ya yi sujjada in ka ji wani yana karatun ƙur'ani ya yi sujjada kai ma za ka iya yin sujjada ɗin sannan kuma cewa abdullahi dan umar a mazhabarsa ba a yin sujjadar ƙur'ani ko sujjadar godiya ko sujjadar rafkanuwa ko sujjadar ƙur'ani ko sallar jana'iza ko nafilfili a lokutan nan da aka hana nafilfili guda biyar kamar yadda muka ji su to a cikin wannan isnadi akwai Sufiyan bin munqizib shi Sufiyan bin munqizib bin qais an abihi shi wato ibnu hibban ya kawo shi a cikin siqat kuma ya tabbata daga abdullahi dan umar ya hana yin sujjada a daidai wannan lokaci a cikin musannam na ibnu abi shaiba da haka isnadin da ifi ne saboda wannan babu iza qama thumma raja'a ila majalisihi babun da ya ce kai ne mafi cancanta da gurin zamanka idan ka tashi ka je ka dawo shi kira hajjizul majalisi makan tsare guri akwai wani malami da na ga wallafa littafi a kan kama guri masu kama guri su tafiyarsu ko ranar juma'a ko a cikin harami a goman ƙarshe sai mutum ya kama guri sai ya tafiyarsa ya kama can gaba kusa da liman sai ya tafiyarsa to sai an zo kuma ita rigima da shi cewa ya sa alama kuma shi ba wai zama ya ba wai zuwa ya je ya dawo ba da aka kama mujalisi iri uku ne akwai wanda ya halatta ka zo ranar juma'a tun karfe tara ko goma ka zauna a guri kana karatun ƙur'aninka kana salatin annabi kana istighfarinka kana hailala sai wata da aka maka waya cewa ana bukata ka da gaggawa ka je nan gurin ko kayanka ya sauka ko kayanka ya sauka ko wani dai abu ko ta magana sai ka tashi ka tafi to wannan kai ka fi cancanta da gurin domin dama a gurin kake a zaune in ka je ka dawo sai a matsa maka na biyu kama guri ba zuwa masallacin kai ba da duma ka turo ba ma ka unguwa kana can faka kana kasuwa kuma kana son sawun gaba kuma kana son kuɗi ko kana son saun gaba kana son ofis ɗinka ko kana son majalisar hiranka ba ka son ka zo masallaci ka daɗe amma kuma kana son gaba gaba sai mutum ya turo da daddumarsa ya ce a zo a aje masa da duma a gurin a zo a aje da dumar kai ba zama kai ka tashi ba amma ka kama gurin to wannan shine malamai suke ga akwai laifi don kama guri shine ka zauna sai larura ta sa ka tashi to in ka dawo kai kafi cancanta amma baka ma zo masallacin ba kwata-kwata aikowa kai da dadduma ka kawai a ajiye maka ko a ajiye ma hula a gurin suka ce to wannan ai bai ma zama gurin ka ba tukunna balle ma ka kama tunda ba baka ma zo masallacin ba wanda ya riga ka zuwa shi fi cancanta da nan gurin tunda kai ba zuwa kai ba na uku wani an fi yin sa a saudiya kuma shi ma din a masallacin harami su ne masu siyar da gurin wani zai zo da wuri ya zo ya kama saun gaba kuma ya san manyan 'yan kasuwa da manyan attajirai da manyan masu son saun gaba sai alhaji an samu gurin fa allah nawa sai a yi ciniki a ciniki da shi cewa ya kama sawun gaba so da haka sai shi kuma ya gama kasuwancinsa kaf ya kusa makara can sai ga mutum ya shigo yana ta tutture ku to wannan ina za shi bayan guri ya cika ashe shi da ya hango shi oke duba nan daidai jikin ka'aba ta bangare kaza ka ga hannu na can sai ya dago shi kenan sai ya zo shi sai ga ya tashi ya tafi shi kuma ya zauna a gurin wannan shi ko business ne a ci wannan littafin hajizul makan ya kawo wannan ni ban ma ana wannan business cewa ana sai da sawun gaba ba sai a wannan lokacin ya ce to waɗannan sun mai da shi sana'a sai mutum ya zo ya kama da wuri ba don ya zauna ba a ya kama wa mai sha'awar yana gaba gaba musamman da azumi da kuma wasu lokuta da yake da falala mutum ya zama yana cikin masallaci ko yana gaba gaba to ya ce to waɗannan guda biyu na ƙarshe bai dace da hama ya kira shi wannan ya fi kama da gasbul makani fiye da hazjul makani domin wannan kwace kai wanda ya zuga zuwa shi ya fi cancanta zauna a gurin kai ko baka zo ba da ka ce ta zo kuma da nan taka ta zo ta tara guri kuma kai baka nan ƙarshe za ka zo a ƙarshe kuma ka zama kai ne a gaba wanda kuma ya zo a farko ya koma baya kai da ka zo a ƙarshe kuma ka koma gaba na eh, saboda daddumar tun ka irin wannan daddumar bincike ta kawai kai zaman <laughs> ka ka ce ina mai wannan guna aka ce abe ba zo masallacin ba yana kasuwa cire kai zaman ka amma ka ce a yanzu nan ya tashi fa ka ce a to shi kenan yanzu ya tashi zai je ya dawo to ko da ya daɗe a zuwa don ba a san wani wani zuwa zai kama ruwa wani laruwa ce ta taso a gida za a ce ya tafi gida shi kuma gashi sannan akwai kuma gurin da ake kira kama guri shi kuma al'ada ce mutum ya riga ya saba yana ba da darasi ko yana ba da karatu ko yana ba da ilimi ko kuma yanzu kawai misali mai rikodin din daru sunna masu rikodin din na abin nan sun saba nan gurin sai ka zo ka zauna ana darasi na'am yawwa kaga darasin ya nuna al'adar masu ɗauka a nan suke zama ko kuma na yanda za a sa tebur ɗin sai ka zo ka zauna a nan to kaga ba akan ka za mu ɗora tebur ɗin ba kaga dole ka matsa to akwai guraren da suke su ko masalih ne suka ce na masallaci inda ladan zai zauna inda za a wuce da kaza inda za a share inda za a sa kaza waɗannan abubuwa su kuma tabi'i ne ga tsarin masallaci حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سحيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به إذا قام أحدكم من مجلسه kun هي غورنسا ني داما dama ba wai kamawa ba a gurinsa ne a nan yake zaune don guri ba zai zama naka ba sai idan dama kana zaune a gurin shi ake kira majalisin mubah wato inda ya halatta kowa i zauna sai ka fara zama to kai na gaba cancanta da shi idza raja ilaihi in ka dawo sai a matsa maka fa a haƙu bi shi ya fi cancanta a bashi gurinsa tun da dai misali a nan yake a zaune wata larura ta sa ya tashi to in ya dawo sai a bashi gurinsa in kuwa ya ce ba zai dawo ba kenan babul julusi ala tariq babun zama akan hanya mutum ya zo ya zauna akan hanya akwai dalilai da dama da za su sa mutum ya zauna akan hanya akwai kuma wasu dalilan da za su sa mutum kai ya zauna akan hanya akwai kuma sharuɗan zama kan hanya guda biyar wanda za mu ji su a can gaba fa'iza a baitun illal majalisa fa'atu tariqa haqqa qalu wa ma haqqu tariqi ya rasulullah qala gabdul basar kaful aza amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa raddus salam in zaka zauna kan hanya sai ka cika haƙƙin zaman kan hanya guda biyar duk wanda ya maka sallama ka amsa in matan mutane za su wuce ka sunkui da kanka sannan kai umarni da kyakkyawa kai hani da mummuna ko banda gulma banda yi da mutane mace ta wuce ka ce o oh, wannan ai matan malam shehu ci kwarai kuwa kaga ta rame kwana biyu ta sarki wancan fa ai malam idi ne o oh, kaga rigar nan tasa ta fi shekara 20 har zai take sa wace ah na ga mutumin kamar ya sabuwar riga wato haka kirge rigunansa ka gane sabuwa da tsohuwa waye sa ka me naka a ciki wani ya yi sama wani ya kasa ai haka rayuwa take da ba a sama ana kasa ai ba za a rayu ba wai wani ya samu wani ya rasa wani ya shiga wani ya hau wani ya sauka haka ake yi dama ai baka zo da sabon labari ba yau wane ne gwamna gobe wani kuma shine ya zama gwamna ana wane jiniya yau a wani gobe wane shine babban dan kasuwa gobe kuma shi ya zama wani ne a samansa wane yana nan wane baya nan wannan ita ce rayuwar dama ai baka faɗi wani sabon abu ba kai ka musu wanda ya sama ya ta zama a sama ko wanda yake ƙasa ya ta zama a ƙasa haka Allah ya tsara yana ɗagawa yana saukewa to da haka wannan mutum ya tsaya yana bata kansa lokaci ba ba daidai ba ne babul julusi ala tariq حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن السبيان ice manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gurinmu lokacin muna yara fasallama alaina sai ya mana sallama wa arsalani fi hajatin sai ya aike ni zuwa ga wata, wata bukata wajalasa fi tsariki yantaziruni sai ya zauna a kan hanya ɗin nan yana jira na arwayan abu dauda sai ce sai ya zauna a ƙarƙashin wato wani garu inuwar wani garu duk dai kan hanyar ne hatta ja'atu ilayhi har na je aikensa na dawo qala fa abda'atu ala ummi sulaimin sai na jinkiri ban je wajen mahaifiyata ba ummi sulaimin yadda na saba wato akwai wani lokaci na musamman da yake zuwa yake gaishe da mahaifiyarsa to sai ya saba lokacin bai zo da wuri ba faqalat ma habasaka me ya tare ka me ya tsare ka qultu ba asanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi hajatin manzon Allah ne alaihi salatu salam ya tura ni wata bukata qalat mahiya wace bukata ce qultu haza sirrun ki ba ruwanki eh dan sako ba ke kika aike ni ba kuma gaya miki sakon wani kaga yadda ake tarbiyyar yara akan sirri malam yau sai ai abu a fada shugaban ƙasa ka ji shi a wajen mai sai da lemo da karas suna cewa yau din na ai kaza akai ai kaza akai kowa ya gaya wanda ya aminta da shi har ya zo kan mai sai da tumatiri qalat fa sirra rasulillah alayhi salatu Ta ce to ka kiyaye sirrin annabi alayhi salatu wasalam kada ka gaya wa kowa wannan hadisi bukhari da muslim sun ruwaito shi da abu dauda da turmuzi da Ibn maja da imam ahmad da darimi da ibnu khuzaima da sauran manyan malaman hadisi hadisi ne babba abin da yake koya mana za mu iya cira abubuwa guda biyar daga wannan hadisi na farko shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi ma yara sallama in za ka wuce majalisar yara in kai musu sallama suna jin daɗi ka gwada wannan kuma ko so ɗaya ko wasan ƙasa suke yi ka ce assalamu alaikum za ka ce wa alaikum za su ji daɗi babba ya yi musu sallama to wannan ɗaya kenan na biyu shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki anas wanda ya nuna kenan zaka iya aiken yaro zuwa ga wani sako na musamman kuma dama anas yana cikin masu hidima a gidan manzon allah alaihi salatu wassalam sannan na uku jiran in ka aiki yaro ka jira shi ya je ya kawo maka sakon ko ya kawo maka sakamakon sakon cewa ba sai an koma gida ba za a iya samun guri ka zauna ka ce to je ka ko ka yi mun sallama ko ka kira mun ko ka ɗauko mun ko ka miƙo mun ko ka turo mun sannan na hudu cewa ummu sulaimin ta riga ta dankadanta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin ya dinga wa annabi hidima kasancewa akwai karancin ‘ya'ya maza a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama ‘ya'yan gidansa akwai Ali bin Abi Talib akwai Usama akwai kuma Zaidu bin Haritha su ne ‘ya'yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sai ga Anas sai ga kuma ibn mas'ud waɗannan su ne kamar masu hidima na yau da gobe sannan kuma duk da haka mutum zai iya ware lokaci ko da yana aiki a wani guri ya ware wani lokaci da zai ga zuwa yana gaishe da mahaifiyarsa sannan mun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma yara su dinga kiyaye sirri in an aike ka wanda bai aike ka ba kada ka gaya masa saƙon aiken kun ga nan anas dan malik bayan ya je gida ya makara mahaifiyarsa ta tambaye shi me ya makarar da kai baka zo da wuri ba ya ce manzon allah alaihi salatu wasalamu ya aike ni to me ina ya aike ka ya ce a ba ruwanki ba ruwanki da inda ya aike ni to kaga wannan tarbiya ce mai kyau yau mu ba mu da sirri ne kun san da inda ya saba mu da sirri kowa ya aminta da wanda zai gaya wa labari labari sai ya taimaka mutsu-mutsu a jiki yana muntsininka na ka baka wani sirri yana ta muntsininka sai ka samu amintacce ka kai zo wani abu ne ke damuna ina yake so in gaya maka gaya min to kana gaya masa ya ce da Allah ka gaya kowa ya ce a ba matsala shi ma ya je samu wani ya ce wallahi wani labari ne ke damuna yana ta muntsinina to da haka da haka da kowa ya aminta da kowa din nan haka nan labarin zai gama zagaye gari ya mata ce ba kowa wani abu nake so in gaya ma har wai ba kowa kuma yanzu sirri ya kai rashin sirrinmu ya kai hatta wayan nan yanzu kullum ina faɗa ba daidai ba ne kuna magana da mutum ka sa shi a rikodin yanzu kawai sai mutum ya bugo waya ko yana tambaya ko ana gulma ko ana magana akan wani sai ya danna rikodin kai ta zuba musamman 'yan siyasa sai sun yi taka tsantsan wani zai bugo maka waya ai wani mutumin banza da ce sosai lamba ɗaya ma sai idan na rikodin sai ya gama ka gama cashe masa kaf sai iyanki shi inda yake magana din ba zai saka ba sai iyanki gurin da ka faɗa sai tura kaga wancan ina gaya maka mutumin ka ne kaga ya zage ka ta wannan ku 'yan gulmar da ɗan maganan nan ta bayan fage ba wanda baya yin ta in mun fita matanmu suna yi kuma mun fito waje muna yi to yaran kamar sun koma gefe haka za su wasu dan taba la yau dai kaga abin nasa dai sai a hankali <laughs> wannan magana ba a so a dinga isar da ita ni an koma gefe sai an dan an dan dan yi dan gulma gulma haka an yi kinibi bi kinibi ba haka to waɗannan abubuwan ƙanana ƙanana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daina isar min da irin waɗannan maganganun ba su da amfani ta amma wani haka yake wai sai ya sa kyamara a gidansa ya sa rikoda wai saboda in ya fita ya ji mai matansa suke yi ya sa sisi bayan ya saya cc ya sa wata hidin kyamara kuma ya hidin ya ɓoye ta tana ɗaukan masa mai ake yacin gidan duk mai zafi haka to yanzu ma dai sirri dai ya ƙare wannan duniyar tsirara miki tumbur miki kaga wayan nan da kake gani in kana son sirri to kakkai waya kwata-kwata yanzu wayan nan kai kana ga cewa sirrinka ne waye wani duk abin da kake a cikin wayan nan ya riga ya hakin ɗinta yana ji yana gani duk saƙon da aka tura ma kafin ya shigo waya ka sai ya shiga hannunsa wani kuma zai je ga wani application application din da zaka bude kai ka bude kana kallon application su kuma ta can kasa suna ɗibar bayanai su account ɗinka lambobinka takaddunka duk ga baki ɗaya nan kana ta kallo kana murmushi ka ga wani abu ya burge ka su kuma wannan application ɗin da ka sauke ta ƙarƙashinsa su kuma suna ta kwashe abubuwan da ke cikin wayarka to ba sirri sannan kuma duk abin da kai da wayan nan taka ka tura sako ko na sauti ko na murya ko na hoto ko na bidiyo dama kafin ya tafi ai sai ya shiga akwatin can gidan wayar to ranar da ake neman waɗannan bayanin haka za a ji a kwaso su kamar da kasan lahira haka za ka ga duk muryar da kai gata duk hoton da ka tura gashi duk bidiyon da aka tura ma gashi duk bayanin da kai gashi ba wani sirri yanzu a duniyan nan kawai ka ba Allah shi ne Babu ta wasu ifilmajlis babu a yalwata a gurin zama wani ya zo a ƙara fadadawa a ƙara yalwatawa a ƙara buɗawa. Haddasa na Alhumai Duyu al- haddasa na Bnu Uyanita al- haddasa na Ubaidulahi bini Umarar an- naficin ani bini Umar Qawal halin na biyu sallallahu alaihi wa la yuqimanna ahadukum ar-rajula min majalisihi summa yajlisu fihi kada wani ya kuskura ya tashi wani mutum daga gurin zamansa don shi ya zauna ka ce mutum kai tashi ai akwai tozarta mutum shi yasa in ka zo guri ka tsaya tukunna cak ka zauna sai an ce ina sai an ce ga inda zaka zauna wani zaka ga ana kunya tashi? a gaban ka za a kunya tashi? zai zo ya tarar da kujeru shi sai ya ga matsayinsa a waccan zai zo ya zo na sai security zo su ce ko za a dan tashi da Allah nan gurin zaman wane sai ku ce ah to ai ba ko ba ko ka ka tozarta kanka ka tsaya cak tukunna a ce zauna mana kace a ina an ce a wani koci sai ga mai da kai can baya ashe kaga a can baya kake to ƙara ka zauna a can baya a dawo da kai gaba da ka zauna a gaba a mai da kai kare ka zauna can a ce a ah, bismillah haba ya zaka zauna nan taso mana bismillah shi a ah, haba shi matso mana to kaga ma ka akai amma ka zauna a zo a yi maka rada ko za a tashi da Allah akwai mai gurin ga mutum ya kuma ya tashi kowa ya ki sa ya zo ya zauna inda bai kamata ba to haka kakka tozarta kanka ka zo guri ka sauke kanka ka nemi can wani gurin ya ku bayi ka zauna in an ga daraja ka an taso ka shikenan in ba taso ka ba dama ka zauna inda ba za a tashi kowa ba shikenan ka huta amma wani kan gama kansa sai ya zo ya ga ai shi nan zai zauna shi yasa ga wasu saboda irin wannan kowace kujera sai a sa sunan sai a lillika a jiki in ka yi haka baka ga sunan ka ba koma baya to kun ga ashe musulunci yana da tsari duk wannan tsarin da muke ga kamar turanci ne don mutum yanzu yana cika alkawari ko yana bin ka'ida sai a ce ai wannan bature ne ingilish ne wannan ai akwai ka'ida wani kana da ka'ida kana cika alkawari sai an ce maka za a zo a zo in an zo gobe da gidanka sai an kwankwasa sai an nemi izini in ba a gaya maka za a zo ba ka ki fitowa ko ka kori wanda ya zo sai a ce wannan bature ne akwai ka'ida ka fa musulunci ya zo da abin amma an jingina bature babu ya jalisun rajulu haisun taha babun da ya ce zauna inda ya samu din da ka tike zauna balle kuma zaman da ake yinsa da tsari akwai kujeru akwai high table akwai low table akwai wide table duk gashi nan sai ka samu gurin da za ka zauna ka zauna حدثنا محمد بن طفيل قال حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث انتهى idan mun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum yakan zauna ne a inda ya samu ƙarshen inda ka zauna da ka zo ƙarshe to zauna nan ka wuce wani ko ka tsallake wani wanda ya riga ka zuwa shi ma ya matso kusa ne don ya ji me za a ce kai kuma ka zo a makare kuma ka zo ka tsallaka ka faɗa mutane ka bubbuge mutane duk ana jin haushinka ana ta tsaki to ba daɗi ƙara ka zauna a baya a ce dawo gaba da ka yo gaba ce ka koma baya babu la yufarriqu bayna thnaini babun da yace kakka shiga tsakanin mutum biyu ka zauna wani suka ce da Allah ku dan matsa kaji ana haka ana jin haushin ka wani ma kafin a matsa ya dirar da kafarsa a gurin ya matsa da karfi ya zauna nan na tsaki wannan na tsaki duk ka bubbuge musu kafaɗu wannan alhakin da ake ganin sa dan kaɗan fa in ya tari yawa yake yi wato wani ya yi so ɗari ka bubbuge kafaɗan mutane so ɗari kaga yayi yawa kuma ba kirgawa kake ba kuma ya taru da yawa حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الفرات بن خالد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال la yahillu li rajulin an yufarriqa bayna thnaini illa bi ba baya halatta ga mutum ya raba tsakanin mutum biyu ya shiga tsakaninsu ya zauna sai da izininsu sai su suka ci a bismillah mana samu guri ba zo ga zo mu matsa ma sai aka matsa ma to kaga girmamawa ce amma kada kai kayi da kanka ka zama kayi abin da mutane suna jin haushinka babu ya tahatta ila sahibul majlis babu wanda ya ce in ka zo guri wanda kake son ka gani shi ne shugaban majalisin ko ba za ka iya suwa gare shi ba sai ka tsallako to za ka iya tsallakowa musamman in shi ya nemi ka tsallako ya ce to ku matsa masa ya shigo akwai wani sako da zai kawo ko akwai wani aiki da yake mai mahimmanci da ake bukatarsa a kusa to ba laifi a irin wannan gurin ka tsallaka ka isa zuwa ga inda ya kamata za kuma mu ji dalilin faruwa haka حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا النضر قال na أبو عامر المزني وهو صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال لما طئن عمر رضي الله عنه lokacin da aka soki sayyidina umar wannan fairuzul ilj kenan abu lu'lu'atal majusi wanda asali yaro ne na mugira bin shu'ba wanda kissa tana da tsawo shi ya iya sana'o'i daban-daban kuma aka kawo ƙara ya kawo ƙara wajen na umar cewa an ɗora masa aiki da yawa kuma an ɗora masa haraji da rabano da yawa Sai na umar ya kira shi ya bincika da ya ce a rage masa sai ya ga ashe yana samun kuɗi da yawa hakan da yake bayarwa ɗin ma ba cutuwa ya ba so da haka ya ce to ai ban ga dalilin da zaka ce sai an rage maka ba to da yake akwai dama ƙi na addini tunda ba ma guje ne kuma an karya daular su ta farisa sannan kuma gashi yana bauta sai kawai ya samu kofa don wannan bai isa a ce a kansa za a je a yi mitin a kafa kwamiti na kashe na umar ba an ga mutum uku a gurin da suka yi mitin tare ƙarshe ya zo ya shiga masallaci a matsayinsa na ba ma guje amma ya zo ya samu tsawon gaba ya shiga ta musulmi da komai kuma a sallah asuba wanda da duhu duhu ba gane fuskan mutane ake ba sai da aka tada sallah Sai sayyidina umar ya yi karatu sai kawai ya caka masa wuka ya je ya caka masa wuka ya dinga caka masa wuka an ce guri uku ne an ce guri bakwai ne duk kuma akan timbinsa ya dinga caccakawa ta kai sai yana cewa ya kashe ni ya kashe ni sai jama'a suka zabura aka yi kansa sai dinga biyana sassoka mutane wuka sai da ya soka mutum goma sha uku ciki bakwai daga ciki suka mutu shine wani sahabi ana kiransa kulaib bin bakar allaisi shine ya ɗauki mayafi ya jefa masa ya rufe shi da mayafin to da ya ga an rufe shi an yi taga-taga an tattoshe kofofi cewa sai dai a mutu ba zai fita ba sai dinga cakawa kansa ya ta wa kansa ya ta wa kansa ko kafin a zo kansa ya riga ya kashe kansa wannan shi ya kulle labarin waye sa shi har yanzu ba a san waye sa shi ba waye su fansarin din wannan ta'addancin har yau ba labari saboda wanda ya din ya kashe kansa ba a kama shi da rai an matsa shi ba balle a ji sos din ta'addancin to ya kashe kansa kuma shi kadai ne ya zo ya yi amma akwai mutum biyu da aka gansu kwana biyu kafin nan suna mitin wanda daga cin 'ya'yan na umar ya je ya kashe wancan ɗaya da aka gan suna mitin din da ya zo zai wuce ne ya suna mitin har ma wuka ta faɗo kuma wukar mai baki biyu da ita aka kashe sai na umar kuma ya ga ta faɗo a hannun waɗannan mutum biyu da suke mutum da haka wannan yaron ɗan ɗansa ya zabura ya je ya kashe wancan mutumin wanda haka sa sai usman ya kama shi ya ɗaure ɗan ya ɗaure ɗan sai na umar ɗin akan me yasa ya je ɗau doka a hannunsa shi kuma ya ga shubaha ya ga cewa da shi ya kai mitin aka kashe mahaifinsa watakila shi ma da ya dakata an kamo shi da ta hanyarsa za a iya samun wani labarin to amma su biyu ne aka gani kuma da an kashe su shi ne sai a ɗaya daga cin sahabbai ya ƙarasa sallah shi kuma sai na ma ka ɗauko shi a kashi gida jini na zuba bayan an kwantar da shi aka ce to wani ya ga irin ƙarfin sai na umar da kuma ba alaman hawaye ko wata damuwa gashi nan an rike jini na zuba amma kuma fuskar saboda jarumta da juriya bai nuna wata damuwa ba sai ce ai wannan ciwon banga zai wata illa ba sai wani masanin harkar likitanci na zamanin ya ce a bashi nono mu gani ya sha ana bashi nono yana sha sai aka ga nonon yana bulbulowa ta hanyoyin da aka huhu daɗin kenan ya nuna an yanyanka uwan hanji ga nonon da aka sha yana fitowa ta gurin da aka yi saran da sukan da kuma makamantansu to shine dai suka tabbatar cewa sai umar ba zai kai labari ba da haka ma sai da ya kwana kusan biyu ko uku haye wasiya cewa daga cikin mutum shida a zaɓi shugaba ita waɗannan mutum shida lokacin da annabi sallallahu alaihi ya koma ga Allah diya yadda da su kowanne aka zaɓa zai yi Abdurrahman bin Auf Ali bin Abi Talib Yadina Usman Zubairu bin Awam da Talha da kuma ah, Sa'id bin Zaid ko kuma Sa'id bin Abi Waqqas to kaga duk aka yadda cewa waɗannan amintattu ne a ciki aka janye wa mutum uku abdurrahman da ali bin abi talib da kuma usman shi kuma abdurrahman ya janye ya bawa sayyidina ali sayyidina usman a cikinsu aka zaɓi ɗaya kowa abin da ake faɗa sai dai a faɗi falala ba suka wannan zai iya wannan zai iya to amma wannan me ƙari akan iyawarsa me ƙari akan iyawa wannan duk nagartattu ne dama zaɓe iri uku ne akwai zaɓe tsakanin mutumin kirki da mutumin kirki sai dai a ce wa ya fi kirki akwai zaɓe tsakanin mutumin banza da mutumin banza sai dai a ce wa ya fi ɗan dama-dama akwai zaɓe tsakanin mutumin kirki da mutumin banza ta wannan a fili yake in ba son zuciya ba kowa ya sani ya ce lamma ina umar radiyallahu anhu kuntu fi man hamalahu ina cin wanda suka ɗauke shi hatta adkhalnahu dara har muka kai shi gida faƙala li yabna akhi izhab fanzur man asabani yace je ka duba kaga wai waye ya soke ni ne da wuka mene masa waye musulmi dai ba zai zo ya soki Umar ba waye wannan fanzur man asabani wa man asaba ma'i kuma mutum nawa ya sassoka wuka bayan ni fa zahabtu fa ji'tu li ukhbirahu na je na binciko na ga waɗanda suka mun mutu mutum bakwai sun mutu mutum biyar kuma ga suna jinya an caccaka musu wuka sai na dawo da na zo fa'izal baitu mal'an sai na tara gidan ya cika kowa ya zo duba umar to wannan labari ne ai an soki shugaban kasa ba dole kowa izo ba fakari to an ace khattari qabahum to sai na ji bana son kuma tsatsallaka faɗa su in je in gaya masa wannan saƙo da ya wato aike ni wa kuntu haditha sin ita ni kuma a lokacin matashi ne mai karancin shekaru fajalastu sai na yi zamana wa kana ya amuru iza arsala ahadan bil hajati shi kuma sayyidina umar ya kasance yakan yi umarni in ya aike ka da wata bukata an yi khubirahu biha ka kawo masa labari da wuri wa iza huwa musajjan sai na ganshi an lullube shi da mayafi wa ja'a ka'abun sai ga ka'abul ahbari ya zo fa qala yace wallahi la inda a amirul mu'minina la yubqiyannahu wallahi da amirul mu'minina zai roki Allah da sai Allah ya wanzar da shi sai ya warkar da ciwon nan wala yarfa annahu li hadhihi al-umma sai Allah ya ƙara ɗaukaka shi ya kara masa lokaci don ya ci gaba da kula da al'umman nan hatta ya fa'ala biha kaza wa kaza har sai ya ƙarasa manyan ayyukan da ya dauko na bude musulunci a ko ina a duniya hatta zakarar munafiki ne ya har munafikai ma za su ko da sun umar ya ci gaba da rayuwa fasan ma ya ambaci sunan wasu wakanna kuma ya alkunya da wasu qultu uballighu ma taqul sai da ce to ko gaya masa wannan sakon naka ka'ab fa qala ma qultu illa wa ana uridu tuballigu ita to me yasa na faɗa ai na faɗa ne saboda ka ɗauka ka je ka kai masa fataje ah, sha'atu sai na ji ƙarfin hali na ji ƙarfi fa sai na miƙe fata khattaitu riqabahum sai na tsatsallaka ka faɗa. hatta jalastu inda ra'asi har na zauna kusa da kansa qultu innaka arsaltani bi kaza ba ka aike ni in binciko maka waye soka maka wuka ba kuma sannan waye wato yayi wannan aikin kuma mutum nawa ya soka wa asaba aka kaza salasata ashara kuma ya soki mutum goma sha uku wa asaba kulaiban aljazzar ha akwai malam kulaibu wanda shi mai sana'a ne na wato fiɗa shi ma an ji masa rauni wahuwa ita wadda'u inda almihras yana alwala a wajen babban baho inda ake zuba ruwa a yi alwala wa kana ka'aban ya halifa billahi kaza kuma na ji ka'ab yana rantsewa da Allah cewa da da zaka roki Allah da Allah ya raya ka haka ci gaba da yaɗa musulunci fa qala ka'aban sai ce ku kira min ka'ab din fa du'iya sai aka kira ka'ab fa qala ma kai ka'ab me kake cewa qala qulu kaza wa kaza ya maimaita wannan maganar qala la wallahi la ad'u ce ko da Allah ya bani daman na yi addu'a in ci gaba da zama to ba zan yi addu'a ba walakin shaqiya umar illam yaghfirullahu lahu sai dai kawai umar ya taɓe idan Allah bai masa gafara ba amma zama a duniya wa yake sha'awar wani zama a duniya ba za ka kashe kanka ba ne amma wani ya zo ya kashe ka shi kenan sai kai gaba ka jira shi ya zo a shari'a amma ba zan ba wani sha'awar zama nake a duniyan ko sha'awar ci gaba da mulki ko shugabanci ba to akwai abu amir al-muzni da afahu ya haya bin ma'in wa dara kutini wa wasaqahu abu dawud da tayalisi wa qala abu ta shaykhu yuktabu hadithuhu wa la yuhtajju bihi qala ibn adi aziz al-hadith رواه القطان مع شدة wa وهو إندي لا بأس به ولم أرى له حديثا منكرا wahidan. to wannan kun ga ya koya mana uba da dama amma a ciki dai mun ji kisar yadda munafakai suka kai masayidina umar ko kuma maguzawa suka haɗa kai da munafakai suka yi ta'addanci na kashe amirin mumin sayidina umar mafi yawan sahabbai kuma ta haka aka kashe su manya-manyan nan da suka ragowa yan ta'addadi suka kashe su haga sayidina umar aka fara ta kansa sai sayidina usman sai sayidina ali sai dalha da zubair wasu ma da suka tashi ta'addancin mitin suka yi suka ce mutum uku za mu kashe matsala za ta kau mu kashe ali mu kashe mu'awiya mu kashe amur bin al'as na ali yana kufa mu'awiya yana sham amur bin al'as yana misira sai suka yi mitin a maka suka yi dawafi suka gama suka ce to kowa ya aiwatar da ta'addancinsa rana kaza ga watan kaza ko da ba mu samu labarin me ya faru ba ko za mu mutumi wannan aikin wannan ya yi masar wannan ya yi sham wannan kuma ya tafi kufa suna tagetin ranar ta zo inda ba waya lokacin balle a jimi ake ciki shi wannan da ya je masar rana a bin al'as bai fito sallah ba sai sa kwamandan sojojin da yake yada addinin musulunci a afirka ya jagoranci sallah wannan dan ta'addan bai ma san waye a murbin asdan ba bai san waye ba shi da ya zo da wuka ya shiga sawun gaba yana jira a tada sallah iyan kalima aka tada sallah ko ya hau liman da sara kafin a kama shi ya kashe liman shi ko ma'awiya da ya fito ya tada sallah yana karatu sai wannan mutum shi sai ya caka masa a gadon baya ya kuma caka masa a gadon baya sai aka yi ca aka kama shi to shi wukar bata kai ta dai karya masa lagon gadon baya don daga nama awai bai ƙara haihuwa ba shi kuma na sayyidina ali bayan sayyidina ali ya fito ya kiran sallah asuba yana tashi mutane ku tashi a fito sallah sai bi cikin duhu ya je gindin masallaci sai ya nufo shi a cikin duhu juya wannan da zai kawai sai caka mata ita a goshi shi sai da rabin wuƙar ya shige ciki har sai da ya tarar da kwakwalwa da lokacin da aka zaro wuƙar ga farin kwakwalwa sai da na ala a jiki ta kun ji waɗannan 'yan ta'adda abin da suka Haddasana muhammadu bin salamin ƙala akabana na abdattu bin abi khalidin an sha'abi ƙala ja a rajulun ila bin amur wa inda hulƙau ma julusun wato ya kawo ma abdullah bin amur ziyara shi wannan mutumin kuma ya tarar da mutane a zazzaune ya takhatta ilaihi sai ya dinga tsatsallakawa zai kai gare shi fa mana uhu suka ce kai tsaya fa qala utruku rajula ku kyale shi fa ja hatta jalasa ilaihi yazo har sai da ya zauna kusa da shi fa qala akhbirni bi shay'in samitahu min rasulillah sallallahu alaihi wasallama gaya min wani sako da ka ji daga manzon Allah qala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu al muslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu ce me kaji ya ce to na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmin kwarai shine man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi wanda musulmi suka kubuta daga harshensa da hannunsa duk abin da za a ce na harshe ne kage sharri ƙazafi ashar annamimanci gulma cin mutunci duka baya yi musulmin kwarai sannan hannunsa ɗauka ajewa duka cin zali duk abin da za a yi da hannu harba bindiga sara wuka jifar sanda harba kibiya duka abin da za a yi da hannu a cutar da wani baya yi to shine musulmin kwarai kaga samun musulmin kwarai yanzu yana da wahala sai dai musulmi kawai musulmi ordinary musulmi amma na kwarai original musulmi wannan sai an bincika sosai wal muhajiru wanda ya kaura kuma ba ne wanda ya tashi daga unguwa kaza koma unguwa kaza ba a'a man hajara ma nahallahu anhu wanda ya kaurace ma abinda Allah ya hana da abinda Allah ya hana ka kaurace wa gurin ko ka kaurace wa dalilin gurin abinda ke jawo ka saba wa Allah ka bashi ko me ka bashi ka fifita san Allah akan wannan abin wannan shine kaura da ka kaura kaurar zuciya ce zuciyarka ta kaurace ma shirka da bid'a da laifuffuka ko da a ina kake a zaune wannan shine kaura to Allah ya samu dace wannan za mu tsaya sai mu tashi babu akramun nasi alar rajuli jalisuhu إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالاسلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة بسم الله الرحمن الرحيم wannan ya ce Allah ya ƙara wa malar lafiya ya halatta in ci kuɗin tsintuwa musamman ma ina cikin bukata kuɗin tsintuwa iri uku ne akwai kuɗi mai yawa ko akwai matsakaicin kuɗi akwai kuɗi ɗan ƙanƙani akwai abin da rai take rowarsa ka tsinci dubu goma dubu ashirin dubu ɗari miliyan ɗaya ai ka gaba ka ci ba su ma mai shi watakila shi ma da kake da tsananin shi ma cikin tsananin yake ka bashi kuɗinsa shine daidai musulunci bai yarda ka tsinci irin wannan abin ka kuma ci ba sai ka yi cigiya har tsawon shekara kana cigiya a guri kaza an zubar da kuɗi wanda ya san ya zubar da kuɗi a cikin jaka iri kaza ya zo ya faɗi nawa ne a ciki a bashi kuɗinsa in ka aka kayi mutunci kuma ka nuna halin musulunci a kuma yan ƙananan abubuwa waɗanda naira goma naira ashirin ɗari kaga wani waɗannan ma wanda yadda su ba ma zai tawo ta kansu ba ba su kai abin nan ba ko abin da zai lalace irin kamcin tsanci goro a kan hanya ko mangoro ko ɗata ko wani abu ne duk waɗannan abubuwa amma akwai abubuwa da rai take akwai kuma kaya ne masu daraja wanda mutum kuma wajibi ya ci giya ya sanar kuma ya nemi mai kaya. da wani ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a daji in ka hadu da akuya a cikin daji laka aule gairi ka aule zib can ya gamu da raƙumi fa yace wannan ai tana da ruwanta tana da takalminta ko mai ita har zai zo ya samu abarsa don mutum ya duba cikin babin cigiya zai ga abin mamaki zai ƙara sha'awar addinin musulunci yadda ya tsara dukiyar mutane in kai tsintuwa dokokin da ya shimfiɗa maka littafi ne aka wallafa akan tsintuwa babuka suna na a cikin tafan a akan tsintuwa an ka duba dokokin da za a tsintar wanda zai tsintuwar lokacin da za a yi cigiyar bukata da ita mai tsintuwar yake da ita akwai lokacin da za ka ma tsinci abin da kake tsananin bukata asibiti za ka matakka tana kwanci a asibiti ana bukatar kuɗi kawai sai kai tsintuwa to ba za ka ce Allah ya baka ba kana zuwa asibiti aka ce mai ko 20 kai kuma ka tsinci 50 sai ka ba da 20 din toranta kai idan mutumin ya bayyana ka ce to hamsin na tsinta na kashe ishirin yanzu kana bi na ashirin a rubuta amma wani na zai allah ya bani dama yanzu nan na roƙi allah kuma ina fitowa ya bani akwai wata kisa wani mutum da ake bawa mazaunin maka ya zauna ba shi da kuɗi sai matarsa ta ce to kai kana maka ka ce baka da kuɗi ka je mana kai dawafi ka cewa allah ya baka kuɗi shi me baya bayarwa ne sai je ya dawafi ya dawafi ya dawafi ya ce allah ka ban kuɗi yana fitowa bakin harami sai ga jaka yana buɗe jaka ya ga kuɗi ya koma gefe ya kirga ya ga dinare dubu ne sai ya gida yana zuwa ce kin gaba shawarar ki tayi kin ce na roƙi Allah na roƙe shi ya ban kuɗi kuma ya bani ta ce aa wannan ai ba baka yi ba wannan kuɗin mutane ne baka san ba a tsintuwa a harami ba amma an yi tsintuwa sai dai a ci giya ai ba a tsintuwa a harami maza ka mai musu da kuɗin su in ji matar irin matan yanzu ne wata sai ta ce alhamdulillah mai gida an yi sa'a isa na ce ka fita da wuri kaga yanzu an yi nasara ta ce a'a dokan musulunci ba a tsinto a harami mayar ya dawo da jakar sai ga wani mutum ya hau tudu yana cewa ya ku jama'a wa ya tsinci kuɗi na na yadda wata jaka da Allah wa ya tsinta sai gashi ya kutsu yana ni ne ni ne yace ga jakakka ice ka bude ice na bude ice ka kirga ice na kirga nawa ka gani ice dinare dubu ya ce to rike ya ce ni ma wani ne ya aiko ni da saƙo ya ce ka je harami ka faki idan mutane ba sa kallon ka ka aje jakan nan duk wanda ya ɗauka kuma ya ci giya to mutumin kirki ne ban masa ice to kaji saƙon wanda ya bani saƙo ta in gwada imanin mutane in aje kuɗi wanda ya tsinta ya ci giya mutumin kirki ne in ban masa da haka kai ka tabbata mutumin kirki ka rike kuɗin nan jama'a ku shaida aka ce an shaida sai ya koma gida mata ta ce kai wai kai ba na gaya maka ka mayar da kuɗin nan bai ci a tsaya ki ji na mayar kuma na samu mai kuɗin kin ji yadda aka yi ta ce to kaga yanzu ya zama halal da ka rike shi a matsayin farko da ka gama yawo isa ake son ka auri mai addini wannan ya ce a ah, malam ni a ƙauye nake amma a nan nake neman abinci ina da mata a can kuma sai wata ah, nake zuwa gida yanzu zan ƙara aure a nan garin sai ta ce ba ta yarda ba sai dai ita ma na dawo da ita nan ko ba zan iya kama gidan mace biyu ba to yanzu ya zan yi malam na'am to yanzu kai kaga abinda ake so dama mutum kullum ya yi gaba matasa mata yi gaba tunda kaga a ƙauyen kake sai allah ya sa ka dawo birni to ita ma da take ƙauyen so take ta dawo birni domin a sirka tsakanin birnantaka da ƙauyantaka kamar da kai ma ka sirka yanzu in ana shan wahala a ƙauye kashina in ana jin daɗi a birni kashina to ita ma ka ɗauko ta ka kawo ta birnin ita ma ta ɗan birnantaka to kaga shine za ta ɗan samu kwanciyar hankali da nutsuwa amma tun da ka fi zama a birnin kuma ka ɗauko ta daga ka bata a ƙauye watakila ma sai ka daina zuwa da yawa mutane sun zo birni suka yi aure mata ƙauyen ma suka watsa da ita suka daina zuwa ƙauyen gaba ɗaya su kuma matsalaka da iyaye su kuma iyaye ba sa son ka ɗauke mataka daga ƙauye domin ɗauke mataka daga ƙauye alama ce ta cewa su ma ka tafi ka basu to inda matsala ta biyu za ta taso kenan to sannan kuma ga wannan da za ka yi ta biyu ka ce ba ka da halin da za ka iya kama gidan da za ka aje mata guda biyu to sai ka ɗauko ta ƙauyen ka da da ita birni ka haƙura da ta birnin ya fi sauƙi ƙwarai kuwa tunda ba ka da halin ma ƙara auren kenan ƙara auren naka na rigima ne wannan ya ce malam don allah ina son a yi min ƙarin bayani akan sa zobe na ƙarfe wani ya ce min sa zobe na ƙarfe haramun ne a musulunci wai in dai ba na azurfa ba ne haramun ne sa zoben karfe haka ne a cikin adabu zifaf shek albani ya kawo hadisi ya inganta shi cewa wani mutum ya zo da zobe zoben kuma na gwal sai annabi sallallahu alaihi ya ce yanzu ɗayanku ya ganganta ya ɗauko garwashin wuta ya makala a hannunsa sai sahabin ya cire ya wurgar bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce sai aka ce to ka dauki zoban ka mana sai ce ya annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce min in cire ko kai kama ya cire sannan ni kuma dauka in mayar sai je ya sako kuma na karfe suka sake haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ce to ai wannan ya fi wancan sharri haza hiliyatu ahlin nar wannan kuma kawar yan wuta ne dinda Allah zai aure zai daure yan wuta sai ya ce karfe zar'uha fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluhu wato da karfe ake daura yan wuta idan ka sa kanka karfe wala hu maqami'u min hadi to ka gani idan da guduma karfe za a dinga dukan dan wuta to in ka sa wa kanka karfe kama kana wa kanka kwalliya ne da wuta sai iwurgar da wannan ma sai je ɗauko na azurfa ya sa ci to wannan shi ne haka sai ce kenan zobe iri uku ne akwai wanda ya halatta mace ta saka namiji ya saka shine zoben azurfa idan mace ba ta son farin to sai ta saka shi a cikin ruwan kal ko ta sa shi a cikin ruwan wardi sai ya juye koma ja ga shi azurfa ne amma za a hango shi ja sannan kuma na azurfa shine ya halatta ga mace da namiji na zinare kuma ya halatta ga ga mata amma bai halatta ga maza ba shi kuma na karfe bai halatta ga maza ba bai halatta ga mata ba wanda aka yi shiru kuma a kansu su ne na katako na roba da sauran abubuwa daban-daban su ba a ce kala a kansu ba amma waɗannan guda uku su ne musulunci ya kunci a kansu zoban azurfa ya halatta ga namiji ya halatta ga mace zoban zinare da gol ya halatta ga mata ya haramta ga maza zoban karfe ya haramta ga maza ya haramta ga mata wani ce malam a azumi na nafila nake yi sai da tsakar rana na manta na ci abinci ina cin abincin sai na tuna amma ban dakata ba sai da na gama cin abincin na sha ruwa sai na kama bakina ban kuma cin komai ba har zuwa magariba yanzu zan rama ne ko shi kenan da allah malam ina neman ƙarin bayani ai ka gama wa kanka karin bayani karin bayanin da kawa kanka shine ka manta kana ci sai ka tuna me kamata ka yi sai ka tsaya to sai ka ci gaba to ga lokacin da ka ci gaba ka karya azumi man nasiya fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqa wanda ya manta ya ci ko ya sha ya cika azumin sa saboda Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi amma in ka tuna kana tsakaci sai ka dakata amma an ka ci gaba to ka karya azuminka da ka azuminka na nafuda ba ka da shi na wannan rana malam ina tambaya ne akan wata mace ce take neman gidan haya na naira dubu ɗari bakwai da hamsin sai muka samu muka samu na muka samu mata biyar eh? sai ta ba da deposit na naira dubu ɗari biyu ta ce in mijinta ya dawo baya gari ya gani ya yi masa za ta cika kuɗin mu kuma dillalai sai ta sallame mu muka raba kuɗin da yake namu sai daga baya mijin ya dawo ya je gidan bai yi masa ba ita kuma ta ce a dawo mata da kuɗin hayar da namu wanda muka raba mu kuma an bawa kowa nasa mai halaccin wannan kuɗin da muka ci za mu dawo mata da shi ne ko mun ci halal to yarjejeniya za a duba idan aikinku ba zai cika ba sai an gama ciniki to sai ku da shi idan kuma aikinku shi ne ku haɗa mai siye da mai siyarwa in kun yi haka kun gama aikinku to shi kenan ku ci halal ne in kuma kun yi rabin aikin ba ku ƙarasa rabi ba to sai a baku na iya aikin da kuka yi ku dawo da wanda ba ku ƙarasa ba kamar kenan ijara ɗin ko aikin da aka sa ku na dillanci ko na aiki baya cika sai an gama ciniki to ka gan ba a gama ba kun yi rabin aikin sai a biya ku iya abin da kuka yi rabi sai in cikin fom din da kuka bata ta cike cewa fa in an ba mu takalmi ake kiransa ko kafa kudin takalmi an ba kudin takalmi ba za a da shi ba to kaga wannan shine wanda ya ce a ya matsayin wankan janabar mutumin da yana yi yana tusa amma yana cin yin wankan wanka ya yi amma wankan ko ba alwala a ciki kana tsakan wanka kana tusa alwalarka take warewa ita tusan ba ta ware wanka amma tana ware alwalar da ke cikin wanka ma'ana ba za ka gama wannan wankan ka je kai sallah ba kenan in ka gama wankan in za ka yi sallah sai ka yi alwala idan mutum yana sallah an kai raka'ar karshe ana zaman tahiya sai ya ji tusa sai ya matse tusar bata fita ba ya matsayin sallarsa inda ya matse ta da kyau matsewar kuma bai hana shi nutsuwa ba bai hana shi kuma yin tahiya ba to babu laifi in kuma matsewar ya yi tsananin da kawai shi kansa bai ma san sallah ake ko ba sallah ba to kaga an rasa rukuni a cikin sallah shine wadumani na tu fi arkanin salati mutum da ne wankan janaba baccin ya fito sai ya duba gabansa sai ya ga farin ruwa ya wankansa yake wankansa ya yi sai ya tsarki ko da ko wannan ruwan da ya fito mani ne shi ake kira kunyataccen mani mutum ya sadu da iyalinsa mani bai fito ba sai da ya gama wanka sai mani ya fito to ba zai sake wanka ba wannan manin ya ji kunya an riga masa wankansa yanzu kawai tsarki zai yi haka fuka ha'u suka kawo shi wanda ya ce allah ya yi wa mahaifiya ta rasuwa ok yana roƙon a yi mata addu'a to Allah ya mata rahama ya ji kanta Allah ya sa ta huta Allah ya kyautata namu karshen wanda iyayensu suka rasu Allah ya musu rahama ya karbe su wanda kuma ba rasu ba Allah ya sa su gama da duniya lafiya su cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk